Verano Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Murtala Faruk Sanyin na da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Laraba 26 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. To zara an shiga kokantan inda hambararren shugaban Sudan Umar El Bashir yake bayan wani hari da aka kai tare da kwashe gidan yarin da yake tsare. rundunar sojin saman jamus ta sanar da cewa an kama wasu jirage uku na leƙen asiri na sojan rasha a sararin samaniyar tekun baltic shugaban afirka ta kudu cyril ramaphosa ya lashe amansa kan kalaman da ya furta na cewa ƙasarsa za ta fice daga kotun hukunta manyan laifuka ta kasa da ƙasa. kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa gwamnatin jamhuriyar nijar ta ce ta samu nasarar kwashe jami'an diflomasiyarta daga ƙasar sudan sai dai wasu 'yan kare haƙoƙin bil'adama sun nuna damuwa kan ɗalibai da sauran 'yan nijar mazauna sudan da aka bari a can jami'an diplomasiya su an ƙetar da su su kuma wannan talakawa an bar su kenan ka gani ba za su cewa gwamnati ta musu adalci ba su yanzu ya ne makomata su ya ne mi gwamnati ya da musu don saboda su ma a samu a kare su da wannan bala'i sannan za ku ji cewar direbobin motoci da ke jigilar kayayyakin kasuwanci daga jihar difa a jamhuriyar nijar zuwa sudan sun shiga halin zulumi bayan barkewar rikicin Yau ma muna tafe da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu El Hikaya ke gabatarwa. Sannan za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyinku masu sauraro. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan la'asariyar ga kuma cikakkun labaran duniyar. wani hari kan gidan yarin da ake tsare da hambararren shugaban sudan umar el bashir ya haifar da kokanton inda yake a yayin da manyan janar-janar biyu na kasar suke ci gaba da gwabza yakin neman iko rundunar soji ta ce ana tsare da shi a wani keɓantaccen wuri yayin da rundunar tsaro ta rsf ta yi zargin cewa sojojin sun kwashe gidan yarin ne da karfi a zaman wani sashe na shirin mayar da albashir kan mulki albashir wanda ya yi mulkin sudan tsawon shekaru talatin duk da yaƙe-yaƙe da takunkumai an hamɓarar da shi ne a yayin wata gagarumar zanga-zanga a shekara ta 2019 kotun hukunta manyan laifukan yaƙi ta duniya tana neman sa bisa laifin kisan kiyashi a lokacin rikicin yankin darfur da ke yammacin sudan a shekarun 2000 rundunar sojin saman jamus ta sanar a yau laraba cewa an kama wasu jirage uku na leƙen asiri na sojin rasha a sararin samaniyar tekun baltic jami'an ƙasar jamus sun ce jiragen ƙasar ta jamus da na birtaniya ne suka tare jiragen na rasha da ke tashi ba tare da na'urorinsu ba a jiya talata ƙasar norway ta ce sojojin samanta sun gano wasu gungun jiragen yakin rasha da ke shawagi a saman tekun barents rundunar sojin saman ta norway ta bayyana jiragen da masu kai harin mabamai biyu da tankunan dakon mai guda biyu da kuma jiragen yaƙi uku a cikin rahoton da aka fitar kan halin da ake ciki a ukraine a yau laraba ma'aikatar tsaron birtaniya ta ce ana ci gaba da gwabza kazamin fada a yankunan yammacin bakhmut koriya ta kudu ta amince da cewa ba za ta ci gaba da shirinta na makaman nukiliya ba domin samun muhimmin matsayin yanke shawara a cikin shirin amurka na gaggawa a yayin harin nukiliya na koriya ta arewa amurka da koriya ta kudu na shirin sanar da yarjejeniyar a yau laraba a daidai lokacin da shugaba joe biden zai karbi bakuncin takwaransa na koriya ta kudu yun suk yol a fadar white house a wata ziyarar aiki domin murnar cika shekaru saba'in da kulla hulɗayya tsakanin ƙasashe biyu da kuma tattaunawa kan dangantaka tsakanin su a nan gaba. yarjejeniyar washington sakamako ne na jerin matakai da aka yi wato da aka yi da kuma shawarwari da aka cimma tsawon watanni aka kuma tsara su domin sake jidada kyakkyawan kudirin amurka ga jamhuriyar koriya in ji wani babban jami'in gwamnati a yayin wani taron manema labarai a jiya talata a ƙarƙashin yarjejeniyar jami'in ya ce seoul za ta ci gaba da kiyaye matsayinta wanda ba na nukiliya ba kuma za ta ci gaba da bin dukkan sharuɗan matsayinta na yarjejeniyar hana yaduwar makaman na nukiliya. An jima kaɗan Murtala Faruk Sanyin na zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu fara da rahotonmu na farko. Gwamnatin jamhuriyar Nijar ta bayyana samun nasarar kwashe jami'an diflomasiyarta daga ƙasar Sudan zuwa ƙasar Djibouti a wani ƙoƙarin haɗin gwiwa da ƙasar Faransa. a wani kokarin haɗin gwiwa da ƙasar faransa zuwa nan gaba ake sa ran waɗannan jami'ai za su sauka a birnin yamai a cewar mahukunta a cikin wata sanarwa sai dai wasu 'yan kare haƙoƙin bil'adama na ganin ba a yi wa ɗalibai da sauran 'yan nijar mazauna sudan adalci ba saboda yadda aka bar su a ƙasar wakilin murya amurka suleiman munibarma ya aiko mana da ƙarin bayani daga yamai A sanarwar da ta fitar da sanyin safiyar Laraba 25 ga watan Afrilun 2023 wacce aka aike wa manema labarai ma'aikatar ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar ta bayyana farin ciki akan abin da ta kira samun nasarar ficewa da jami'anta daga Sudan su kimanin 38 da suka tsallaka Jibuti da taimakon dakarun musamman wato Force Special na kasar Faransa gwamnatin nijar ce ta tuntubi ofisoshin jakadancin faransa a khartoum da ya mai. a akan bukatar baiwa waɗannan jami'ai damar shiga ayarin faransawa da aka kwashe daga khartoum in ji wannan sanarwa shugaban kungiyar fadi sanfuwa nasir saidu da ke bayyana ra'ayinsa ya yaba da wannan mataki da yake kallo a matsayin wata alama ta kyakkyawar hulɗar kasashen biyu rayuwa ta diplomasiya haka ne imini in maka ƙasa horon shi ta kama mana sosai ita ma wurin hiddu 'yan uwanmu daga cikin wanga matsala wanda duk ya taimaka maka a ƙasar sudan ya hudu maka mutanenka a cikin matsala wadda suke ciki ta ha maza ha mata wanda duk ƙasashe masu ƙarfi suna ta neman su hiddo mutanensu sai mu ce alhamdulillah. Wadda yake babu wasu alkalma na hakika a hukunce dangane da yawan 'yan nishar masauna Sudan wasu majiyoyi na kwatanta cewa miliyoyi ne ke rayuwa a wannan ƙasa ta yankin gabas can Afirka. haka kuma akwai ɗalibai 'yan nishar da ke karatu a jami'o'in sudan abin da ya sa shugaban kungiyar kulawa da rayuwa hamidu sudifodi ke nuna damuwa akan halin maraicin da aka bar waɗannan bayan allah bayan ficewar jami'an jakadancin nishar daga khartoum jami'an diplomasiya su an ƙetar da su su kuma wannan talakawa an bar su kenan ka gani ba za su cewa gwamnati ta musu adalci ba su yanzu ya ne makomata su ya ne mi gwamnati ya tanada musu don saboda su ma a samu a kare su da wannan bala'i wannan yasa nasiru saidu ke shawartar gwamnatin nijar ta dage da neman hanyoyin kubutar da sauran 'yan kasar daga halin tsaka mai wuyar da ake ciki a khartoum in ma na ƙasa ta ƙara kama muna in na wata ƙasa ta ƙara kama muna in ma wasu jirage mu za mu samu daga nan su ta su ɗauko su gwamnati dole ne ta yi irin wannan aiki tunda nauyi ne wanda ya rataye bisa ga wuyarta kuma muna da labarun shugaban ƙasa yana bisa wannan hanya wadda za a samu a ci gaba da huddo 'yan Nijar duk waɗanda ke bukata haka a wanga yanayi ta ƙasar Sudan ta hwada. A hirar da muka yi da su ta waya a yammacin litinin ɗin da ta gabata ɗalibai 'yan nishar da ke Sudan sun koka a game da abin da suka kira halin ko unkular da jami'an ƙaramin ofishin jakadancin ƙasar suka nuna a game da halin da suke jigi. a wani lokacin da abinci da ruwa da wutar lantarki suka fara yin wuya sakamakon kazamin faɗan da aka shafa kwanaki sama da goma ana kafsawa a tsakanin janar-janar ɗin da ke hamayyar rike madahun iko sule mummuni barma muyar amurka daga mai a jamhuriyar niger a gaida sule mini barma ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye Ga Murtala Faruk Sanyinna da ci gaban labaran duniya. Shugaban Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa ya lashe wato ya yi amai ya lashe kan kalaman da ya furta a jiya talata na cewa kasarsa za ta fice daga kotun hukunta manyan laifuka ta kasa da kasa wadda ta bada sammacin kama shugaban Rasha Vladimir Putin. da yammacin jiya talatar ne ofishin shugaban kasar ya sake lale dangane da kalaman na ramaphosa tare da bayyana cewa ya yi tuntuɓin harshe ne Ramaphosa ya ce jam'iyyar ANC mai mulkin kasar za ta janye daga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya. Kalaman nashi dai sun haifar da cece kuce yayin da shugaban Rasha Vladimir Putin da kotun ta ICC ke nema bisa zargin aikata laifukan yaƙi ya sami gayyatar halartar babban taron watan Agusta a kasar ta Afirka ta kudu. kotun kolin indiya ta ba da umarni ga 'yan sandan delhi da su gaggauta gurfanar da dan majalisar dokoki kuma shugaban hukumar wasan dambe ta kasar bridge bushan sharan singh wanda ake zargi da yin lalata da mata eh, wato da mata 'yan dambe na indiya da dama umarnin kotun na jiya talata ya biyo ne kwana biyu bayan manyan 'yan damben indiya sun soma wani zaman dirshan na zanga-zanga a babban birnin kasar. inda suke neman a kama singh ba tare da wani jinkiri ba babban mai shari'a diwa chandrachud ya bayyana cewa zarge-zargen da 'yan damben suka yi yana da muhimmanci kuma suna buƙatar kulawar wannan kotu to sai dai singh ya ce zarge-zargen da ake masa ba su da tushe balle makama yana mai bayyana su a matsayin kullalliya ce kawai domin fitar da shi daga majalisar dokoki. da Murtala Faruk sanyin da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin namu har yanzu akan batun na rikicin kasar Sudan. Inda direbobi da mamallakan motoci da ke jigilar kayayyakin kasuwanci daga jihar Difa a Nijar zuwa Sudan suke cikin yanayin zulumi tun bayan barkewar rikicin. Inda a yanzu haka manyan motoci da dama suka yi lodi a jihar Jifa, amma suka kasa ɗagawa zuwa ƙasar ta Sudan sakamakon wannan rikici. Daga jihar Difa ga wakilin murya Amurka a Bakkar Isa da ƙarin bayani. Fiye dai da mako ɗaya kenan da kasar ta Sudan ta fada a cikin wannan rikici inda ake masayar wuta tsakanin sojojin Sudan a ƙarƙashin jagorancin Janar Abdul Fattah al-Burha da sojojin RSF da ke ƙarƙashin jagorancin Mohamed Hamdan. Tuni dai wannan rikici ya fara shafar hada-hadar kasuwanci tsakanin kasar ta Sudan da wasu kasashen Afirka misali jihar Difa ta jamhuriyar Nijar ta kasance jihar da wasu kasashen Afirka irin Chade da ma wasu yankunan Nijar ke amfani da ita wajen shigar kayayyakin kasuwancinsu a kasar ta Sudan. Kwanaki goma kenan da al'amuran zirga-zirga ke tafiyar hawainiya tsakanin jihar ta Difa da kasar ta Sudan. Al'amarin da ya jefa direbobi da kuma 'yan kasuwar da ke shigar da kayayyakin kasuwancinsu a kasar ta Sudan a cikin wani hali na saka mai wuya. Kafin dai barkewar wannan rikici a kowane mako ana samun akalla tireloli biyar zuwa shida da ke loda kayayyakin harkokin kasuwanci daga jihar ta Difa zuwa kasar ta Sudan. To amma barkewar wannan rikicin ya hana motoci da dama da suka yi lodi a jihar ta Difa zuwa kasar ta Sudan saboda fargabar. Adam Abubakar direba ne kuma dan kasar Sudan yana daya daga cikin waɗanda wannan al'amarin ya shafa. Zirga-zirga na harkar motoci gaskiya mun shiga matsala sosai don tun yau fitinan nan ya taso direba da masu kaya da apprenti duka da muna muna cikin wahala daga chadi har niger har sudan kuma a cikin nan ne muna cin abincin mu saboda haka kowa da ya ta mana addu'a wannan fitina fitina wannan allah ya sa ya sayar da shi haka ita ma kungiyar durobobin manyan motoci na niger ta bayyana damuwarta game da wannan al'amari na kasar sudan kyari mustafa shine shugaban wannan kungiyar to alal hakika mu nan jihar difa muna da alaka babba da sudan dan halin da nake muku magana ina cikin haraba na gidan duwanin da muke lodi yanzu haka muna da motoci guda hudu wanda muke lodi na kasar sudan motoci mota guda ɗaya na jinena ne kowa san jinena ina ne sudan ne akwai mota guda uku na habasha habasha kuma sudan ne shi ma amma chat amma garin hartum da muna loda motocin hurtum daga nan da ma gaskiya a wannan yakin da suka fara na kwanaki goma ba mu yi shi ba kuma ba ma tsammanin ko za mu yi shi domin garin muna tsammanin ko mu shiga da kaya zai dan ba mu wahala insha Allah mu yan bangaren sufuri direbobin mu da suke zuwa da sauran sautin da ma suka fara rikicin yawanci sun janye motocin saboda shi yaki masifa ne ba san wanda zai shafa ba. Na yi kokarin jin ta bakin 'yan kasuwan Nijar da suka kasa shigar kayayyakin kasuwancin nasu a kasar ta Sudan sakamakon wannan rikicin, amma ban samu nasara ba. Abukar Isa sashen Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar. A gaida Abubakar Isa. Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya.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 Da farko tsohon gwamna Dr. Wazu Gida Aliyu na magana ne a taron gidauniyar raya ilimi a Abuja don aikin ginawa da tallafa makarantu da kan ɗo ɗalibai kusan kyauta har ma da kula da ilimin marayu. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwamban siya. sai ka wayi gari ka tarar a cewa gwamna ya tashi ya ce zai iya biyan wa'insu amma ba zai biya malamai ba bai damu ma da zuwa makarantun ya san ma me ake yi ba su kuma iyaye an karaya ba mai iya tunkara ilimin ɗanka is ya ma fi ilimin ka kai kanka don shi ne in ana fatan in allah ya maka tsawon rai ya zama duk inda ya tafi a ce ai dan wani kaza ne to in ba ilimin nan me za a ce in bai da ilimi ko abin kirki ba zai iya yi ba kuma gashi yanzu an bar mu da yara sai shaye-shaye ga wa'yansu ma da ba su makarantun don koyaushe aka ce wai yara da ba su makaranta sun kai kaza to koyaushe idan aka ce maka sun kai miliyan ashirin ka tabbatar arewa suke miliyan goma sha biyar din saboda haka dole mu kara masu kaini su kungiyoyin nan su kara buɗe makarantu da kyau kuma a ko ina muka je mu ƙara gaya ma mutane kasan wato abin mamaki 'yan kasuwanmu da yawa ba san cewa ana samun kuɗi sosai a makarantu ba idan ka gina makaranta shekara bakwai in kai investment daga wannan shekara bakwai komi naka ne kuma in dai kai investin da kyau ka sa kuɗin da kyau aka gina makaranta mai kyau aka samu malamai na kirki da sauransu ɗaya shekara ɗaya biyu uku daga shekara biyar ɗin zuwa bakwai komi naka ne kuma riba ne har la'ila kuma duk yaron da ya bi ta makarantar har ya san cewa ga wanda ya gina makarantar nan ko yaushe in ya tuna ko murna ya yi ko bai ce Allah ya sa albarka ba ya riga ya nuna cewa abin da ke so kenan ce da ce kaman ka gina rijiya wani zo ya sha ruwan ka yi masallaci wani zo ya sallah to haka kuma in kai makaranta ka dubi mutane da yawa ka dubi kai ku kanku makarantun da kuka yi yau shekarun makarantun da nawa ko primary ko secondary ko university saboda haka dole mu kara wa mutane kaimi mu kuma kira wa'annan attajirai tsakanin mu su gane cewa lallai ilimi ma hanyar kasuwanci ne mai kyau yanzu kamar yadda muka ji eh, magabatanmu na cewa kowa dai ya san gidan ubansa kuma gidan ubanmu arewan nan kuma ko mun ki ko mun so ko me muka zama za a samu arewa ne kuma idan ba mu haɗa kanmu ba wallahi za a rarraba mu yanzu za a dinga ɗaukar mu ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya ana watsarwa shata ta yi wani waka ku tashi ku farka 'yar arewa wannan wakan mutane da yawa idan suka lura da waka na san idan ka ji waka sai a ce wani ne yi shi kaza kaza amma da za ka saurari wannan waka yau ina manyan mutanen namu da zaki haɗa kan to ya kamata mu haɗa kanmu mu tabbata cewa arewa ta zama ita ce direban najeriya ba kuma direban najeriya wai kawai don an ba ku shugaban kasa ba a'a duk abubuwan nan ta fannin wato e, ko economy ko political leadership ne ko ne Allah ya mu amma har yanzu ba a san hanyoyin da za a fito da shi ba idan ana mana takaman man fetur ne to shi ma yanzu arewa ta samu in ana mana takaman gwal ne gwal din zamfara kawai ya fi na gane yawa da ake ce mata ma gold coast ka gane ko to idan muka fito duk da waɗannan hanyoyin yadda za mu tabbata cewa duk wani dan arewa ya samu ingantaccen rayuwa menene ingantaccen rayuwa a dai ce ba za ka je ka kwanta da yunwa a cikin gaba ɗaya kenan a ce 'ya'yanka da makwabtanka suna jin daɗin junansu kuma suna samun ilimi mai kyau a ce ka tashi daga sakkwato za ka mai duguri ba ka da tsoron cewa wani zai tare ka hanya gidanka ko ko 'ya'yanka maza da mata duk sun samu ilimin da yake ko me ya faru za su iya zama a cikin rayuwarsu ba tare da damuwa ba shirin arewa a yau ake sauraro daga nan muryar amurka arewa zumunta ta mutu sai nishadi sai sai alfahari da yawan a unguwar gyaɗe-gyaɗe da ke cikin birnin kano kuma a shekarun baya an fuskanci kalubalen tsaro daga wasu matasa da suka kangare wannan ya yi sanadiyar kafa wata ƙungiya ko kwamitin zaman lafiya na 'yan sa kai da alhaji ibrahim goje ke jagoranta Mun tattauna da Ibrahim Goje don jin yadda suke gudanar da wannan aiki da irin tasirin da suke yi a unguwar. Abubuwa ne suka dinga tasowa kala-kala na farko yara tarbiyyarsu ta lalace kana tsaye da rana tsaka za ga yara sun fito a guje da wuka ana yanke-yanke ana kashe-kashe ana sare-sare a irin wannan unguwa tamu mai albarka da gyaɗe-gyaɗe kuma da unguwar ba haka take ba sai muka tsaya muka tunani muka ga cewa to ya za a yi muna ga muna da gudunmawar da za mu iya bayarwa tun da mu ma ba a mu irin wannan tarbiyyar ba kuma muna ji muna gani mu bari har unguwa ta zo ta kai irin wannan yanayi nata wannan shine dalilin da muka tashi muka hoɓasa muka je muka ce to bari duk procedure da ake bi wato matakai da ake bi na doka mun bi muka yi wa kungiyar register da local government muka yi mata register da state sannan kuma muna da lauyoyi wanda in abu na shari'a ne ya kama a shari'a suna zuwa mana ko ina su bi mana kadin hakkinmu karbuwa ta karbu saboda dama abin kowa yana damunsa ya rasa ya zai yi saboda tsoro wai da ake na yara to da muka kafa wannan kungiya a gaskiya duk wanda zai yi kungiya dama irin wannan to ya dauko da ake cewa ba gamu sai kai hakuri a zage ka a ci mutuncin ka ba abin da ba za a yi maka ba amma in kai hakuri to za ka samu nasara to hakuri da muka yi shi sa muka samu nasara alhamdulillah yanzu idan ka zaka duba cikin Kano ma gabaki daya idan zaka saurari gidajen rediyo kowa ce ake kuje ku koyi da kungiya irin ta Gyadi gyaɗi wannan shine nasara da muka samu a wannan kungiya a nan alhaji ibrahim goji ya bayyana wani babban kalubale da suka taɓa fuskanta a yayin da suke gudanar da wannan aiki na sa kai kalubale dai da muka fuskanta wanda har ya muke tunanin da zai dan razana namu mutane ko su 'yan kwamiti na security namu su ja da baya shine wani operation da muka je muka yi a kofar gidan baban la'ila wani guri da ake kira kankare kankare duk mutumin da yake gyaɗi-gyaɗi ba ma gyaɗi-gyaɗi ba duk mutumin da yake kano ya san mecece kankare muka je muka wani operation da daddare aka sassari yaranmu aka daddatsa musu wuka aka kwakwace musu wayoyi alhamdulillah a daren muka tafi aminu kano muka je aka treatment su aka ci gaba da akwai wanda sun kai wata biyu ko uku ana ba su treatment kuma alhamdulillah kungiya take biya a jihunta haka kuma muke bi gidajen su waɗannan wadansu su takwas da aka yi wa rauni ko tara muke ba wa iyalansu a ɗan hasafi dan dalili mutum ne yake abu ba albashi kake sa ba sadaukar da rayuwarsa yayi ya kamata ka hoɓɓasa ka nuna cewa kishin abu wallahi haka har suka samu lafiya ga baki ɗayansu ba wanda ya kashe ko kwabansa kuma haka muke kake dan basu dubu biyar dubu uku haka a gidajensu walla akwai ɗaya da muka je mata ce to kaga ya irin wannan kaga da wani gurin ne kaga haka za a bar mu da rauni da wahala to har Allah ba sauki haka muka dinga wannan abu Allah ba sauki to wannan shine babban kalubale da muka fuskanta amma daga wannan gaskiya ba mu samu wani kalubale ba jama'a unguwa malamai yan boko yan siyasa dan su ma mun kirawo su da attajiran unguwa ga baki daya wallahi wannan kungiya ta karbu ɗari bisa ɗari.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 Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Sanusi Madatai da Magaram. kace amincewa da aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki uku da janar-janar masu rikicin mulki suka yi a ƙasar sudan ina kira ga shugabanni da suke da mutane a sudan din musamman ma najeriya da nijar da cewa su yi amfani da wannan damar ta tsagaita wuta su kwaso al'ummomin su su kawo su kasashen su don tsiratar da su daga cikin mawuyacin halin da suke ciki a can sudan sai kuma ra'ayin babandi mamman bandi kai ma cewa kai gaskiya ya kamata mahukuntan najeriya su gaggauta kwaso ɗalibai da suke ƙasar sudan tun kafin cikar wa'adin tsagaita wuta na kwanaki uku ya cika muna addu'a allah ya dawo da su gida lafiya amin ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Muhammad Ahmed Usman Tungan Makeri kace ba a yin bori da sanyin jiki muna kira ga gwamnatin Najeriya ta yi gaggawa ceto ɗaliban da sauran 'yan Najeriya da suke neman ceto a ƙasar Sudan saboda mummunan faɗan da ake gwabzawa a ƙasar. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne sani mai lange-lange yalwa ya wuri. Kace albarkacin ranar yaƙi da cutar malaria da aka gudanar. Muna kira ga sauran ƙasashen Afirka da su bi sahun ƙasar Ghana da Najeriya wajen amincewa da amfani da allurar rigakafin cutar a cikin ƙasashensu don ganin an yi wa cutar taron dangi. da fata allah ya sa a dace amin da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaici. To zara a takaice wani hari kan gidan yarin da ake tsare da hambararren shugaban Sudan Umar El Bashir ya haifar da kokwanto kan inda yake yayin da manyan janar-janar biyu na kasar suke ci gaba da yakin neman madafun iko. Rundunar soji ta ce ana tsare da shi ne a wani keɓantaccen wuri yayin da ita ko rundunar tsaro ta RSF ta yi zargin cewa sojojin sun kwashe gidan yari ne da ƙarfi a zaman wani sashi na shirin mai da albashir akan mulki. rundunar sojan saman jamus ta sanar a yau laraba cewa an kama wasu jirage uku na leƙen asiri na sojan rasha a sararin samaniyar tekun baltic jami'an kasar jamus sun ce jiragen kasar ta jamus da kuma burtaniya ne suka tare jiragen na rasha da ke tashi ba tare da na'urorinsu ba koriya ta kudu ta amince da cewa ba za ta ci gaba da shirinta na makaman nukiliya ba domin samun muhimmin matsayin yanke shawara a cikin shirin amurka na gaggawa yayin harin nukiliya na koriya ta arewa amurka da koriya ta kudu na shirin samar da yarjejeniya a yau laraba a daidai lokacin da shugaba joe biden zai karbi bakuncin takwaransa na koriya ta kudu yun suk yol a fadar white house a wata ziyarar aiki shugaban afirka ta kudu cyril ramaphosa ya lashe aman da ya yi kan kalaman da ya furta a jiya talata na cewa kasar za ta fice daga kotun hukunta manyan laifuka ta kasa da kasa wadda ta ba da sammacin kama shugaban rasha vladimir putin da yammacin jiya talata ne ofishin shugaban kasar ya sake lale dangane da kalaman na ramaphosa tare da bayyana cewa ya yi tuntuɓin harshe ne kotun kolin indiya ta ba da umarni ga 'yan sandan delhi da su gaggauta gurfanar da dan majalisar dokoki kuma shugaban hukumar wasan dambe ta kasar bridge bushan sharan singh wanda ake zargi da yin lalata da mata 'yan dambe na indiya da dama umarnin kotun na jiya talata ya biyo ne kwanaki biyu bayan wato manyan 'yan damben indiya sun soma wani zaman dirshan na zanga-zanga a babban birnin kasar inda suke neman a kama sin ba tare da wani jinkiri ba babban mai shari'a dy chandrajud ya bayyana cewa zarge-zargen da 'yan damben suke yi suna da muhimmanci kuma suna buƙatar kulawar kotu to sai dai sin. ya ce zarge-zargen da ake masa ba su da tushe balle makama yana mai bayyana su a matsayin wata kullalliya kawai domin fitar da shi daga majalisar dokoki to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai a dakaci shirinmu na yau da gobe sannan idan allah ya kai mu da daddare wato karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin murtala faruk sanyin na wanda ya taya ni gabatar da shirin da wadda ta ba da umarni wato julie leathers gresham da ma injiniyar mu ta yanzu ni zahra aminu fage nake muku fatan alkhairi ku huta lafiya.